Miliyoyin al'ummar musulmi ne suka gudanar da sallah a masallatan idi daban-daban kimanin ɗari da ke sassan birnin Kano da kewaye. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amma ba'd fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa bihablillahi jami'an wa la tafarraqu la ya Dr. Muhammad Sani Ayagi kenan wanda ya jagoranci sallar Idi a masallacin Idi na harabar tsohuwar jami'ar Bayar a nan Kano. Baya ga tambihi akan bukatar al'ummar musulmi su yi riko da darussan da suka koya a Ramadana. Malamin ya hori 'yan siyasa su rinka la'akari da maslahar al'umma a yayin da suke fafutukar cimma muradinsu na kama madafin iko. Harkar siyasar nan ba duk yau mana illa ba. Al'ummar musulmi Har da siyasa ta daɗe ta ne musu illa kuma abu abin yake dawo wannan bibita san rai da san zuciya musamman ƙasashen musulmai na gabas ta tsakiya yadda muke ganin faraka ko da yaushe tana bullowa dole ne mu ɗauke hududun wato abinda san zuciya mu ɗauki abinda Allah madaukin sarki yake so A jawabansa na sallah gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu sun ta muhimmancin haɗin kai tsakanin al'ummomi daban-daban da suke zaune a jihar Kano. Akwai mutane daga wurare daban-daban a Najeriya da ma Afirka da ma duniya baki ɗaya wanda suke zaune a nan shekaru ɗaru-ɗaru da suka shige. To saboda haka wannan yawan al'umma na wurare daban-daban da suka zo muke zaune tare da su, ai su suka jawo ƙarfinmu wannan ne ya jawo martabanmu wannan ne ya jawo bunƙasa cikinmu. waɗanda ake zato su baƙi ne mu a gwamnatance mun ɗauke su 'yan ƙasa ne 'yan kano ne kuma suna da dama wacce kowane ɗan kano yake da bar mu zauna lafiya da dukkan 'yan uwan da Allah ya kaddara mu zama tare da su a Najeriya Allah ya la'anci duk wanda ya da fitina kuma mu yi koyi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a Madina tare da al'ummar da ba Dubban masallata sun bayyana farin ciki kan yadda sallar ta wakana cikin lumana. Ina farin ciki da na zo gurin idi kuma na sallah Wanda farin cikin kowa ya goba gida lafiya. na Abba Salisu daga Sharda. Ina farin ciki ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fata Allah ya maimaita mana Allah ya mai da kowa gida lafiya. Ina cikin farin ciki sosai Allah ubangiji ya maimaita na kuma ya sa mana albarka. Ibarin da muka yi cikin azumi Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah ya karba mana. Umar Ahmad alhamdulillah ya fahimci malam ya ja hankali akan yan uwa musulmi su haɗu kada su rarrabe yan uwansu. Sunana Abu Ammar daga kofar Kabuga. na fahimci cewa malam ya yi faɗakarwa cewa musulmai su samu haɗin kai wuri guda ɗaya kada su rarrabu taron sallar idi a kano ya gudana cikin tsauraran matakan tsaro kuma ana ci gaba da hada-hadar bukukuwan sallah a sassan birnin kano da kewaye cikin natsuwa da kwanciyar hankali mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya